This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a biyu ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji fashin baki game da nasarar da Najeriya ta yi kan Angola a kwata fanal da suka buga ɗazu a gasar cin kofin Afirka. to abin da nasarar da aka samu yau yake nufi na kwata final wato wasan gab da na kusa da na karshe shine cewa za mu buga wasan kusa da na karshe semi final kenan za a ji karin bayani kan sai wasu jiragen yaƙi da najeriya ta yi daga amurka da wasu kasashen. to da wannan gwamnatin ma ta shigo daga june shekarar da ya wuce zuwa yau mun karbi sabon jirage guda biyar kuma muna jiran kusan 45 da za mu karba daga yanzu zuwa disamba kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda hassan mai na kaina ke gabatarwa inda yau zai taɓo ikirarin da hedkwatar tsaron najeriya ke yi cewa tana samun galaba kan 'yan ta'adda da kuma yadda a ɗaya ɓangaren 'yan najeriya ke ta kokawa har da gudanar da zanga-zanga kan rashin tsaron to amma kafin nan ga zahar aminu fage da labaran duniya masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci amurka ta ce tana buƙatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da ba da tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta falasɗinu a majalisar ɗinkin duniya amurka da wasu ƙasashe goma sha biyar masu ba da agajin sun dakatar da ba da tallafin bayan da isra'ila ta yi zargin cewa ma'aikatan hukumar na da hannu a harin ta'addancin da hamas ta kai na ranar bakwai ga watan oktoba Isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a wuraren da ta ce na kungiyar Hamas ne a Gaza, ciki har da makarantar da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falasɗinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda aka fi sani da UNRWA. Wata takarda da ake zargin Isra'ila ce ta yada ta. ta ce ma'aikatan goma sha biyu ne suka shiga cikin mummunan harin na ranar bakwai ga watan oktoba inda 'yan ta'addar hamas suka kashe mutum 1,200 tare da kuma kama wasu 253 a gaza da safiyar yau juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar kenya inda ta tayar da wata babbar gobara wadda ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe akalla mutum uku yayin da ake sa ran adadin zai karu kakakin gwamnatin kasar isaac muwara ya ce mai yiwuwa akwai mutane a cikin gidajensu lokacin da gobarar ta tashi da daddare zainab sidi 'yar jarida ce da ke yi wa sashen swahili na muryar amurka aiki it went on for like 25 30 minutes of just explosive loud explosives uh, ta ce an kwashe minti 25 zuwa 30 abubuwan na ta fashewa daga baya hakan ya sa sararin samaniya ya yi jajawur ya turnike da hayaki 'Yan sanda sun tsare wani mutum dauke da makami da ya garkuwa da ma'aikata a wata masana'anta mai suna Procter and Gamble da ke arewa maso yammacin kasar turkiya tare da kubutar da mutane bakwai da aka yi garkuwa da su. Lamarin da ya kawo ƙarshen boran nuna adawa da yakin da sojojin Isra'ila ke yi a Gaza a cewar ofishin gwamnan yankin. ofishin gwamnan kuceli ya ce mutanen da aka yi garkuwa da su ba su ji rauni ba sannan ya kara da cewa an fara aikin ceto su ne bayan tattaunawar da ake yi da wanda ya garkuwa da mutanen ta citura kamfanin na png ya gode wa hukumomi kan yadda suke shawo kan lamarin wanda ya garkuwa da mutanen ya shiga masana'antar yankin masana'antu ta gibza a lardin kuceli da misalin karfe uku na rana agogon gmt kamfanin dillancin labarai na Dimororin ya faɗa cewa 'yan sanda sun garzaya wurin da lamarin ya faru tare da lallashinsa da ya miƙa wuya kafofin yada labarai sun ce waɗanda aka yi garkuwa da su maza shida ne da mace ɗaya. A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar Kim Jong-un ya yi kira ga sojojinsa da su ƙara shirye-shiryen yaƙi a lokacin da yake rangadi a wani filin jirgin ruwa. Gamayyar Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta kudu ta ce. sojojin amurka da na koriya ta kudu na nazarin harba makaman da koriya ta arewa ta yi a yankin yammacin tekunta ya ce sojojin koriya ta kudu sun gano makamai masu linzami da dama amma ba su bayar da takamammai ko guda nawa ne ba ko irin nisan tafiyar da za su yi idan an harba su harba makaman waɗanda su ne zagaye na hudu na gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi a shekarar 2024 na zuwa ne sa'o'i bayan da kafafen yada labaran kasar suka rawaito cewa shugaban kasar kim jong-un ya sake mayar da hankali kan karfafa sojojin ruwansa. A yau Juma'a hukumomi sun ce fiye da 'yan gudun hijirar Rohingya ɗari ne suka tsere daga wata cibiya da ake tsare da su a Malaysia bayan wata zanga-zanga inda ake tabbatar da inda aka tabbatar da mutuwar ɗaya a wani hatsarin mota da ya ritsa da shi. Wannan shine karo na biyu a cikin shekaru biyu da irin wannan ya faru. a shekarar 2022 'yan gudun hijirar 528 sun gudanar da zanga-zanga tare da tserewa daga inda ake tsare da su a jihar finan a ta arewacin kasar an kashe mutum shida a lokacin da suke kokarin tsallaka wata babba hanya kuma an sake kama mafi yawansu darakta janar na hukumar kula da shige da fice roslin juso ya bayyana cewa a cikin wata sanarwa fursunoni 131 ne suka tsere daga wata cibiya a jihar farak da yammacin ranar alhamis kusan ma'aikata 400 ne aka tura domin farautar su in ji shi ba tare da bayar da cikakken bayani kan abin da ya haddasa lamarin ba. Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda ba a rasa ji ba. Najeriya ta ɗibgi ƙasar Angola da ci ɗaya da nema a gwabzawar kwata panel ta gasar cin kofin Afirka da aka yi a birnin abuja na ƙasar Abrikos. don jin fashin bakin wannan fafatawa mai sosa rai na tuntubi tsohon shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni a najeriya suwan kuma mai fashin baki kan harkokin wasanni alhaji sa'idu abubakar wanda ya ce To alhamdulahi za mu ce wannan karawa da aka yi tsakanin Najeriya da Angola wasa ya yi kyau tunda abin da ake hausa ake cewa wai ah, bukatan dara kasawa to an ci Angola ɗaya da nema duk da cewa akwai kwallo ta biyu da aka hana wanda victor osimhen ya ci amma wannan ba matsala ba ne tunda dai abin da ake bukata dai a ci kuma an ci din saboda haka wannan wasa gani na ya yi kyau alhamdulillah me yafi burge ka game da wannan karawar me kuma ya fi bata ma rai To abin da ya fi burge ni a wannan karawa shine yadda Najeriya ta tun farko a karan farko na gurup gurup rukuni rukuni ba ta yi wani abin a zuwa gani ba sai gashi kuma Allah da ikon shi ya kawo ta har zagaye na biyu daga zagaye na biyu ta zo ga wasan dab da na kusa da na karshe wanda kuma aka buga yau da su da angola allah ya ba su nasara suka ci daya da nema to wannan abin ya burge ni matuka don ni ban zaci ma hakan zai samu ba kuma abin da ya fi bakanta mun rai a ciki shine yadda najeriya ba ta samun cin kwallaye da ya kamata yanzu ya kamata a wannan wasan a ce mun ci kwallaye fiye da ɗaya haka wasan baya da muka ci biyu ya kamata a ce mun ci fiye da biyu na muka koma na rukuni rukuni kuma daga mu ci ɗaya sai wani mistake ya yi kuskure sannan kwallo ta shiga ragansu da haka muka kai ga gaji amma kowa ya san irin wasan super eagles a baya ya san cewa kungiya ce mai cin kwallaye kallaye ba ɗaya ba ba biyu ba ta dingi ya bawa kenan to amma wannan karan abun da ya faru dai ni ban ji daɗin shi ba na yadda ba ma cin kwallaye da yawa yawa wannan shine suwaye yan wasan najeriya uku da kuma yan wasan angola uku da suka fi burge ka eh, to alhamdulillah gaskiya yan wasan najeriya da suka fi burge ni na farko dai wanda ya ci kwallon ademola lukman sai kuma na biyu victor osimhen sai kuma ah, golkifan najeriya da ya tsara raga da kyau to wayannan guda ukun gaskiya sun burge ni su kuma gaskiya angola wanda suka fi burge ni a ciki gaskiya fi sabilillahi su ne lamba bakwansu da lamba shida da lamba ashirin wanda duk sun samu katin gargadi to wayannan katin gargadin da ya basu ya sa aka basu ya sa sun yi sanyi saboda in suka sake wani kuskure jan kati ne zai biyo baya saboda haka ni wannan katin gargadi da suka samu ya sa sun burge ni a ciki saboda ya jawo mana sanadiyan yadda za mu same su da laushi kuma muka samu dan allah ya ba mu nasara me sakamakon wannan kwata final ke nufi kenan a gasar ta cin kofin afirka To abin da nasarar da aka samu yau yake nufi na kwata final wato wasan gab da na kusa da na karshe shine cewa za mu buga wasan kusa da na ƙarshe semi final kenan to kuma ina tabbatar maka da cewa in allah ya so yadda ya kamata a ce dai su ƙungiyar kwallon kafa na super eagles sun koyi darasi daga wasannin baya da suka yi kafin wasan semi final wato kusa da na ƙarshe saboda idan aka zo shi duk yadda za a yi su yi kokari ba wai su kare ragan su kawai ba a su sa kwallo a ragan abokan karawansu to wannan abin da yake nufi shine cewa najeriya ba kan wallasa ba ce dan yadda in aka duba da muka taso ba armashi sai kuma gashi yau allah ya kawo mu karshen eh, wannan wasa na yau mun ci daya da nema da wannan ya nuna cewa najeriya ba kaular saba ce kuma yana nuna cewa wasan da zamu buga na kusa da na karshe shi ma wasa ne wanda yake ya kamata mai horar da wasan kwallon kafa na najeriya wato jose pesiro ya tashi tsaye tsayin daka kar ya ɗauka cewa ai yayi nasara tunda ya kai wannan eh, eh, rukunin wannan ba shi ba ne kawai a tashi tsaye a kyakkyawan shiri saboda a ga cewa an kai eh, wasan karshe wato final tsohon shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni a najeriya suwan alhaji sa'idu abubakar ke fashin baki kan karambatar najeriya da angola Da batun wasanni kuma sai na tsaro inda za a ji ƙarin haske kan sayo wasu jiragen yaƙi da Najeriya ta yi daga Amurka da wasu sauran kasashen Hassan mai na kaina gare ka. akwai guda helicopter guda sha biyu da za mu karba daga us ana kiranta ah-1 zulu attack helicopter ne kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya kenan air vice marshal edward gabquet ke mani ƙarin bayani akan wasu jiragen yaƙi da gwamnatin Najeriya za ta samar masu a wani matakin kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da yaƙi ci yaƙi cinyewa. Air Vice Marshal Edward Gabquet ya kara da cewar. Tun kamun wannan gwamnatin ma ta hau, Allah ya sa ana ta siyo mana sababbin jirage. Ka tuna shekara uku ne ko hudu da ya wuce aka siyo mana Super Tucano. To da wannan gwamnatin ma ta shigo daga June shekarar da ya wuce zuwa yau mun karbi sabon jirage guda biyar. Kuma muna jiran kusan 45 za mu karba daga yanzu zuwa disamba na wannan shekarar akwai guda helicopter guda sha biyu da za mu karba daga us ana kiranta ah-1 zulu attack helicopter akwai sauran guda hudu daga turkey da tk-129 attack helicopter guda biyu sun iso sunan guda hudu akwai eh, fighter aircraft guda 24 za mu karbi daga italy so akwai su daban-daban nan da can eh, so na yadda kamun karshen shekarar nan eh, za mu kara <laughs> inventory din kamar ka dai kamar akwai ta magana su italy su us da sauransu kamar daga rasha fa misali da jiragen da rasha su ma eh kasan russia tuntuni da mun siya jirage a wurinsu eh, so muna da muna aiki da su domin muna suna maintaining eh, maintenance din jirage muke da su yanzu amma yanzu ba wani jirgin da aka siya daga russia eh, kamar mi 17 eh, eh, da mi 117 da ya crashing da odatan duk wayannan daga russia ne eh, so akwai jiragen da muke da shi amma most times yanzu muna neman spare parts da maintenance su amma mun dade muna aiki da su mu ba mu a duba muna neman jiragen za su yi mana aiki ne Eh, ba wai za mu ce wai domin wannan kasan da wani a'a. ita ma ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da cewar za ta sai dama najeriya jiragen yaƙi guda goma sha biyu da kuɗinsu ya kai darajar dalar amurka miliyan dubu ɗaya Dr. Abubakar MS masanin tsaro ne. Yanzu in ka duba ba Afirkan kasashe kamar a ce Egypt da Algeria da ma South Africa suna gaban Najeriya idan an zo ta makamai na kayan yaki Najeriya tana da population ɗin kusan mutum miliyan 220 amma kuma a zo a ce karfin sojan Najeriya bai kai na kamar Egypt ko South Africa ko Algeria ba. Kaga kuma Najeriya population ɗinta da challenges da Najeriya take fuskanta ya ninka nasu kusan so uku ko so hudu. ko in an kawo waɗannan jirage ina da ina ne ya kamata a kai su domin su yi aiki? Win Komanda Musa Isa Salman tsohon hafsa ne a rundunar sojojin saman Najeriya. Kusan zan ce duka fagen da muke da su a Najeriya ko 'yan Boko Haram ko 'yan kidnappers dai duka dai abun ɗaya ne da kuma arewa maso tsakiya wato North Central ken. Kai har ga kaiwa yanzu nan da muke magana akwai irin wa'annan mutanen kamar a ce a South East. Win Commander Musa Isa Salman. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, amma karfa kai nisa saboda za ka gabatar da shiri na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu duba irin bayanan da hedkwatar tsaron najeriya ke cewar tana samun nasara wurin gama da 'yan ta'adda yayin da haɗe gefen kuma wasu 'yan najeriya ke ƙara cewa wayo allah to a cikin shirin namu na yau za mu duba irin yadda hedkwatar tsaron najeriya ke bayanin irin nasarorin da take cewa ta samu a ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda a sassa daban-daban na Najeriya. inda kuma wasu daga cikin al'ummar jihar kaduna ke kara kokawa bisa wannan aika-aika na 'yan ta'addan da ta kai har sun shirya wani zanga-zangar lumana a fadar mai martaba sarkin zazzau troops conducted raid operations in Igabi and Sanga local government areas of Kaduna State. Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan Major General Edward Buba ke bayyana wasu samame da mayakan Najeriya suka kai akan 'yan ta'adda a yankunan kananan hukumomin Igabi da Sanka a jihar ta Kaduna. Daraktan kazalika ya ce Dakarun sun kuma kai irin wannan samami a yankunan cikun da kankara da ke jihohin na kaduna da makwabciyarta katsina a gefe ɗaya kuma wasu talakawa daga yankin tumburku a gundumar kidandan ke karamar kumar giwa a masarautar zazzau da ke jihar kaduna kalubalen tsaron ya kai musu matukar tikewa sun shirya wata zanga-zangar lumana a kofar fadar mai martaba sarkin zazzau don jan hankalin mahukunta bisa irin yadda suke ɗanɗana kudin su a hannun 'yan bindiga daɗin. Muna so ne mai kuɗi kuɗi ku biya kamfani wannan bashin duk bata ishe su ba wai wannan bata ishe su ba kuma sai sun za mu gyara amfanin gona su ce ɗare mana su mana gadi in gadi mu biyo su mu biya su su mu su kawo. A gane ko muna zaune a haka bata yi ba yanzu ma ba daukar da so ba kashewa su ce jiya mun yi da mutum biyu mun lissafa sun mu da 'ya'ya marayu sama da talatin ba mu ta makaranta ba mu ta lahiya ba mu ta abinci dole yanzu ta zama lahiya kurin muke abinda muke so mai martaba su ce roƙa mana wajen mai girma gwamna da mai girma shugaban ƙasa ya neman mana zama lahiya a kai mana jami'an tsaro tumurku su tsaya ba mu ɗaukan albashi ne muna da mai digirin digiri girgir amma bai ɗaukan albashi noma yake mun isa mu ci da jihar kaduna amma yau ga ɗancin urku bai iya ci da kanshi malamai ka tambayi ka je za mu shi mana ya suna da almajirai a garin mu ne mukan masa hudari na sadaka da su da almajiransu da sauran masu zuwa a fababa gama gani buhu daya ya gagara bana ba a bada ba buhu ɗaya me zakan buhu dubu bai zakan buhu ɗaya ba Allah ya isa amma ne martaba ta ji muna roƙon shi ya taimake mu. Amir Abubakar dan manya. Imam Galadima Tumburku Shamsuddin bin Hamza Imam Galadima Tumburku. Mun zo da jama'a wanda suna a wani su ma ba samu damar isowa ba. Wanda duk an koro su mafi akasarin suna nan zaune cikin zariya ne. mafi akasarin mu yanzu gida bai kwanan wana idan mu je muna kwana a cikin gonaki mun yi kuka mun sani cewa babu wata ƙasa da za ta zaune lafiya babu wata al'umma da za ta zaune lafiya ba dama aka ce ba hukunci ba hukuma a wurin muna roƙo daga sarki ya kai mana koke zuwa gwamnan jiha zuwa shugaban ƙasa a taimaka mana da jami'an tsaro daga bakin yankin galadima abin da ya tumburkuwa zuwa gidan da idan ka bar Galadima ba za ka ƙara ganin jami'in tsaro ba har sai ka dangana da gidan da daga nan an sake mu a matsayin cewa 'yan ta'adda ne ke kashe mu kwata-kwata dai wanda ya yi wani ƙarfi ya kashe wani babu hukuma babu hukuncin roƙon da muke yi shine a taimake mu da jami'an tsaro a wannan yanki idan babu jami'an tsaro idan mun tashi mun dawo nan me ake son mu zama mafi akasarin mu daga daga mu ba mu san cewa ba mu iya sana'a ba noma muka sani da kiwo idan an koro mun dawo bariki mai zami so kuke mu kawo muku ƴaƴan mu ƴaƴan ku suna bata su da mun zo za a rika cewa wannan ƴaƴan ku gudun hijira nan ne ba mu da accommodation din da mu dauki halin iyalanmu ba mu da kuɗin da mu biya education din yaranmu ba mu da kuɗin da mu biya provision na cikin gari to idan mun kawo maku su in ba so kuke ku rika zinace zinace da ƴaƴan da muka haifa ba me suke so shugabannin nan da mu mun yi iya bakin kokarin mu tunda mun fara hakuri hakurin ya ci sira kai gama ya ce wai mai zai mu sai makami mu sai da masaran mu mu sai makami mu kuma ba mu yarda da cewa mu dauki makami da hannun mu mun yarda cewa akwai hukuma hukuma ta zo ta shiga wannan hidima shine kawai hukuma ita ce mai hukunci ba wai civilian ya dauki makami ya je ya kidan wanshi civilian ba mu fatan mu shine a zo a taimake mu da jami'an tsaro mu zauna lafiya mu ba fitina muke so ba zaman lafiya muke nema zaman lafiya muke nema mun yi zabe mu yan siyasa ne kuma mun zabi shugabanninmu domin su taimake koke mu ne ba domin maula. Sunana Muhammad Muktar. Saboda haka mun kawo wannan kuka ne wajen babanmu mai martaba Malam Ahmad Nuba Mali sarkin Zazzau. Sakamakon irin abubuwan da ake mana mu dai ya riga ya bi jikinmu mun magaji da shi. Mutanen nan 'yan ta'addan nan muna nesa da su bai kamata a ce garin tunkurdu muna bakin hanya a ce irin wannan abubuwan yana zuwa yana samun ba mutanen nan da rana za su iya zuwa su shigo da yamma da daddare at any how day za su iya zuwa su shigo sai da haka mu mun san muna da hakimi amma matsayin yadda muke ƴaƴansa na gidansa kusa da shi muna ƙarƙashin sa daga cidandan sai garin tumburu mu in dai a wannan irin abubuwan ne da ake mana don Allah mu riga mun gaji da shi kuma daga bude bakin wani ma'aikaci ya ce wai mu bude wai mu kawo kuɗi mu sai bindiga kowanne hakimi mu kawo bindiga mu kawo kuɗi mu sai bindiga to kai ta yaya da gwamnatin da kake ƙarƙashin ta a ce ita bata iya kare ka ba sai kai ne zaka sai makamin da zaka kare kanka da haka mu ce mu muna kira ga mai girma babanmu Malam Ahmad Nuba Mali muna roƙon shi da ya kai mana kowace mu zuwa ga mai martaba Malam ah, Malam Ubasani da Allah da a kawo mana ma'aikata a garinmu da yankunan mu baki daya muna kira ga wannan kira Allah. Daga bisani wakilin al'ummar garin na Tumburku cikin hawaye da tashin hankali da ya fara karanta takardar kokensu ga mai martaba ya gaza kammalawa inda ya barke da hawaye inda dole aka samu wani ya ci gaba. Mai martaba ga mahimman abubuwan da suka dame mu na farko shine wa'annan mutane suna kwashe mana mutane kuma suna mana kisan gilla. Abu na biyu sun hana mu noma a mu da kiwo sai kuma suna sa mana tara na makudan kuɗi a gida da gonaki. abin da ya fi kowanne bakin ci Allah ta mutu sarki kamar yadda ya faɗa bashin mutanen da kuma kisan gyalla sun hana tun noma a gonaki da kiwo ah, ma'ana sani kuma mai martaba sarkin zazzau ambasada aman nuhu bamalli ya mai da martani kamar yadda wannan yake karanta takardar nan ya fashe da kuka akwai sanda ya shigo nan fadi nan ya fashe da kuka akan abin da ke faruwa a wurin akwai randa mun gama mitin nan da shi sha ɗaya da wani abu karfe ɗaya ya bugo min waya ne yana ta koke koke ce ga mutum goma sha shida an kashe da wani ba rake to irin wayannan abubuwan nan Eh, ba abu ne wanda ke duk sai an zo an tara mutane an da tara musu da hankali ba kuma duk wayan abubuwan nan kullum mun fito da su ba an sallah da na bude waya na abin da nake fara gani ke ga su kuma su ba duka yana shiga wayar su an kashe wannan a wannan gari an kwashe mutane a wancan gari da sauransu to yaya mutum za ka yi ya ka a kokari a ba mutane hakuri sannan kuma a nuna musu irin cewa haɗa kan wuri daya to shi ne zai sa ku zama kuna da ƙarfi amma duk wanda ya ware daban ba za a samu ƙarfin da za a yi wa yansu abubuwa ba to don haka irin muna ba ku hakuri kamar yadda na ji ciwo ziri yana magana mutane a yi hakuri wannan kuma ya ka abin da za mu yi za mu sanar da da su gwamnati ya sanar da gwamna da kuma su kwamishina na internal security na saboda a ƙarƙashin shi ne wayannan sojoji da 'yan sanda da duk wayannan vigilante da suke wanda ke za a san abin da za a yi emergency wanda za a ce da su gaba gare mai martaba sarkin zazzau ambasada dr ahmad nuhu bamalli Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke Kaduna Isa Lawar Ikara da kuma Solomon abu da ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Hassan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Amurka ta ce tana buƙatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da ba da tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastino a Majalisar Ɗinkin Duniya. amurka da wasu kasashe goma sha biyar masu ba da agajin sun dakatar da bada tallafin su bayan da isra'ila ta zargi cewa ma'aikatan hukumar na da hannu a harin ta'addancin da hamas ta kai na ranar 7 ga watan oktoba Da safiyar yau Juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar Kenya inda ta tayar da babbar gobara wadda ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki. lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe akalla mutum uku yayin da ake sa ran adadin zai karu kakakin gwamnatin kasar isaac muara ya ce mai yiwuwa akwai mutane a cikin gidajensu lokacin da gobarar ta tashi da daddare. 'Yan sanda sun tsare wani mutum dauke da makami da ya garkuwa da ma'aikata a wata masana'anta mai suna proctor and Gamble da ke arewa maso yammacin kasar Turkiya tare da kubutar da mutane bakwai da aka yi garkuwa da su. Lamarin da ya kawo ƙarshen boran nuna adawa da yakin da sojojin Isra'ila ke a Gaza a cewar ofishin gwamnan yankin. A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta yi gwajin harban makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandu da da kuma shi injiniyan mu na yanzu Andrend ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wassalam